is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida ashirin da biyu da sittin. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da FM. Akwai yaushe kuma ana iya jin ana iya kama mu a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Salo Garba ne tare da sahabo Imam Aliyu muka sake dawowa. Muna dauke da rahotanni guda biyu dukansu daga jihar Kaduna. Akwai shirin kallabi na muryar Dauda, sai kuma shirin jaridun Arewa da kuma kaɗan daga cikin rawayin ku masu sauraro. Amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Faransa masu bincike kan mummunar harin da aka kai a ofishin wata mujalla da ake kira Charlie Hebdo ranar Laraba sun ce ɗaya daga cikin maharan biyu da ake nema har yanzu ya samu horaswa daga reshen ƙungiyar alƙada da ke Yamal. Sun ce Sa'id Kowaci ya ziyarci Yaman cikin watanni na watanni a shekara ta 2011. Duk da haka babu shaida kwakwara zuwa yanzu da za ta gaskanta 'yan uwan biyu umarni aka basu na kai wannan hari. mutanen biyu sanannu ne daga jami'an yaƙi da ta'addanci na amurka da kuma faransa an daure sharif a lokacin da ya kokarin tafiya iraki hakanan dukan su biyu suna cikin jerin sunayen mutane da amurka take zargi yan ta'adda ne da kuma kundin mutane da aka hana shiga jiragen fasinja jami'an faransa sun baza fiye da sojoji da 'yan sanda dubu tamanin da takwas suna neman mutanen biyu na su wani matashi dan shekaru goma sha takwas da haihuwa hamid murad ya miƙa kansa a halin da ake ci kuma duniya baki ɗaya tana jimami da kuma nuna alhini na kisan mutanen su goma sha biyu ranar laraba a ofishin Mujalla charlie hebdo wacce ta shahara wajen barkwanci to sabo a can sri lanka kuma mutumin da ya daɗe yana mulkin ƙasar mahinda rajapakasa ya amince ya faɗi zaɓe ofishinsa ya ba da sanarwa cewa tuni shugaban ƙasar ya fice daga gidan gwamnati shugaba rajapakasa wanda yake shugabancin kasar tun a shekarar dubu biyu da biyar, ya fuskaci kalubale ne daga ministan kiwon lafiya mai Tripala Sirisena da ke aiki karkashinsa da Allah ya baiwa nasara jiyar Alhamis. Har zuwa har zuwa makonni da suka wuce ana zaton tsohon shugaban zai sami nasara wa'adin na uku amma nan da nan lamarin ya sauya cikin watan Nuwamba. lokacin da Mr. Ah, siresena ya balle daga gwamnati ya kuma sami goyon bayan wasu wakilan majalisa waɗanda su ma suka canza sheƙa da kuma wasu tsirarun ƙabilu sai zaben ya zama babbar ƙalubale ga shugaban an ce masu kada ƙuri'a sun fito kwansu da kwarkwasarsu fiye da abin da ake zato nan da nan zaben ya zama a ah, zakaran gwajin dafi kan shugaba Mr. Ah, Rajapakasa. A Indonesia kuma hukumomin ƙasar suka ce masu bincike sun gano alamun motsi daga na'urar ɗaukar bayanai na cikin jirgin Air Asia mai lambar tafiya takwas biyar sifili ɗaya wadda ya haɗari a cikin tekun Jaba ranar ashirin takwas ga watan Disamba. wani jami'i ya faɗa yau juma'a cewa amo ko karfin na'urar yana zuwa ne daga karkashin teku daban daga inda jelar jirgin yake inda ainihi na'urar ya kamata ta kasance waɗannan na'urori ana sa ran za su ba da bayanai masu muhimmanci dangane da jirgin da ya haɗari an gano jelar jirgin ne ranar laraba a karkashin teku da tazarar kusan kilomita talatin daga wuri na ƙarshe inda aka ji ɗuriyar wannan jirgi a kwamitin bincike da da majalisar ɗinki Duna ta kafa domin ya duba rikicin da ake yi a jamhuriyar afirka ta tsakiya ya tabbatar da cewa ƙungiyar 'yan ɓangaren kiristoci sun gudanar da kisan kare dangi kan musulmai a ƙasar sai dai babu shaida da za ta nuna cewa sun ƙuduri aniyar gamawa da musulmai a yankin a yakin basasa da ake ci gaba da shi cikin ƙasar wannan bayani yana kunshe ne a cikin rahoton da na ƙarshe da kwamiti mai wakilai uku ya bayar jiya alhamis hakanan kuma kwamitin ya ce kungiyar 'yan tawayen na kirista da ake kira antibalaka da kuma na musulmai da ake kira seleka duk sun aikata laifukan yaƙi na cin zarafin bil'adama a rikicin da ake yi a jamhuriyar afirka ta tsakiya bugu da ƙari kwamitin ya ce kiyashin da aka yi na yawan mutanen da aka kashe a rikicin ya, ya, ya kama daga dubu uku zuwa dubu shida wanda ake ganin ya gaza samar da samar da hakikanin alkaluman adadin waɗanda suka halaka majalisar ɗinki duna ta ayyana rikicin da ake yi a jamhuriyar eh, afirka ta tsakiya a zaman ɗaya daga cikin ɗabarɓarewar zamantakewar irin su hudu da aka taɓa yi a duk faɗin duniya. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC. Da ƙarshe a Saudiya yau Juma'a ake sa ran aiwatar da hukuncin bulala dubu a bainar jama'a da ɗaurin shekaru goma kan wani mai sharhi a yanar intanet mai suna Ra'ib Badawi. Za a zartar da hukuncin ne bayan sallar Juma'a a birnin Jidda. An tuhumi Badawi ne da ɓatunci kan addinin Islama, haka nan kuma kotu ta umurce shi biya tare dala dubu mai tan da sittin da shida. tuni yake tsare tun lokacin da aka kama shi a shekara ta dubu biyu sha biyu a washington ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya alhamis ta kira ga kasar saudiya ta soke wannan hukunci na bulala dubu ɗaya kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jin saki ta kira hukuncin da cewa rashin imani ne da kuma tausayi daga nan ta kira ga hukumomin saudiya su sake nazarin batun da kuma hukuncin da aka yankewa badawi labaran duniya kenan kuka saurara A shirinmu na Asuba kun ji muryar Farfesa Ango Abdullahi shugaban kungiyar dattawan Arewa. Daidai lokacin da wata kungiyar dattawan Arewan ta tanko ya kasai ta kai wa shugaba Jonathan Chaffa a kishiyarta a karkashin Farfesa Ango Abdullahi ta fito karara ta goyi bayan janara buhari kamar da za ku ji a rahoton da isa lawale kara ya aiko mana mu da wani ja yanzu mu northern elders forum muna tare da ɗan takara wanda apc ta bayar wanda su ake kira janar muhammadu buhari to saboda haka mu northern elders forum shi za mu goyi baya kuma shi za mu kira mutanen arewacin ƙasar nan da kuma masu hankali wanda alama ta fara nuna cewa hankali ya fara sauka a ko'ina ma a ƙasar nan cewa an gaji da wannan tafiyar lokaci ya yi da za a canza wannan mulki wanda yake ya kasa kasa wannan kuma kowa yana ji a jikin shi yana gani yana ji a jikin shi rashin zaman lafiya talauci matsananci ga sunan ba iyaka irin da za ka gane ba yadda za a ce wata ƙasa wanda Allah ya shuka a jiki a ƙasanta yadda mutanenta suka zo suka shiga halin kakanuka yi kamar yadda muke ciki yanzu amma ba ku ganin za a ce arewa ma ta karkasa gida-gida domin kuwa jiya-jiyan nan ma wata kungiya da ake ganin kamar ta kwara ce a wurin ku ita ma ta dattijai daga wannan arewacin najeriya ne ta je wajen shugaban ba ta iya zama ta kwara a wajen mu ba ta iya zama ta kwara a wajen ko ba kungiyar tamko ya kasa kake magana ba ba ta iya zama ta kwara a wajen mu tun da farko mun magana a kanta ita 'yan tallace kuma ana biyan ta ladan tallan da take yi amma mutanen arewa ai su ne alƙalai ko kuma jama'a su ne alƙalai su sun ce sun yarda arewa ta sami mataimakin shugaban ƙasa na madisambo mu ko mun ce shugaban ƙasa muke so ko ba a ba mu shugaban ƙasa a jam'iyyarsu ba saboda haka ba mu tare da su kuma kowa ya sani cewa su tanko sai an kafa su ne saboda wannan aiki na ya za a yi a tabbatar da cewa an sami mataimakin shugaban ƙasa a arewa to mu northern elders forum ba mataimakin shugaban ƙasa muke nema ba muna neman shugaban ƙasa ne shi ne bambancinmu da su tun daga farko har zuwa yanzu domin muna jira ma da muga irin tallan da za su yi ga kuma wane ne bai sai a arewa amma daga arewan da kuka fito daga nan arewan waɗannan mutane suka fito sun yi tarirrika kuma sun nuna suna tada wannan gwamnati da tana tallafa arewa tana tallafa ma arewa eh, tana tallafa musu ah, kaji an ce waɗansu ba su jin kamshin miya amma suna jin kamshin dola ko ba ka ji wannan waƙar ba ne to mu ba mu cikin masu jin kamshin dola mu muna nan tare da jama'ar mu abin da ya dame su shi ya dame mu su ko abin da ya dame su mai za su samu a fadan da suke mabauta suna kuma da sanin cewa jama'a suna cikin halin kakanikari. yanzu haka ana maganar cewa zaben shekarar dubu sha nan da ke tafi yana nunar da barazana akan abin da kan kai komo a duniyar siyasa a wannan kasa iya kake gani idan aka hada da hasashen da cewa kasar nan ma dai za ta iya cewa a shekarar dubu sha biyar. to ah, abubuwa da yawa sukan kawo rugujewar kasa kuma ƙasarmu in ma ta ruguje ba ita ce za ta zama ƙasa ta farko da ta ruguje ba ta fuskar siyasa ko in kana da labarin lokacin da indiya ta zama independent cikin shekara ɗaya ba a sami daidaituwa ba suka rabu aka yi indiya aka yi pakistan cikin shekara ɗaya biyu bayan wannan kuma ita kanta pakistan ɗin ta rabu biyu ta zama pakistan ta zama bangladesh kuma shekaru baya kaɗan nan da suka wuce sha'anin siyasa ya kawo rugujewa babban ƙasar da ake kira super power soviet union ta tashi daga ƙasa ɗaya ta koma ƙasashe sha biyar haka nan ga northern island nan har yanzu ana rigima akan northern island da sauransu saboda haka ba wani abu ne sabo a ce ƙasa ta rabu saboda dalilai amma abin da za mu lura da shi shine dalilan sun isa a ce ƙasar najeriya ta rabu to sai a wuri na a halin da muke ciki yanzu dai har zuwa yanzu da nake magana da kai ban ga isassun dalilan da yasa za a ce ƙasa za ta rabu tukuna in an kawo dalilan isassu na rabuwan sa a rabu don da ba mu ne na farko da zamu rabuwa ku ta ce ku falika diyan arewa ku san ba ce Madalla, kada dai a manta shirye-shiryen na za muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka daga birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. dan tijani wanne wancan mutumin shatawe yanzu ga shirin kallabi na murya dauda Jama'a Assalamu alaikum mu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC ta sake dawo muku da shirin kallabi, shirin da ke bayyana muku irin rawar da mata suka taka ko suke takawa a fannonin al'umma daban-daban. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, na ci gaba da tattaunawa da Hajiya Turai 'yar Aduwa akan ilimin mata musamman a arewacin Najeriya. Yau ma ga ƙarashin hirar da na yi da ita akan wannan batun. To madalla sannan kuma har yanzu dai akan batun ilimin na akwai wasu iyaye da sai kaga cewa sun gwammace a ce 'ya'yansu sun hau titi suna talla maimakon su tura su makaranta wace shawara zaki iya ba irin wa'annan iyayen to wasu bazan wasu ki ga dole yasa saboda barin baki misali kamar arewa akwai eh. poverty sosai eh, akwai talauci yau akwai talauci sosai kuma za ki ga kaman al'ada da in kamar yanzu a ce mijinki ya mutu za ki ga yan uwan shi za su tallabe ki za su tallabi yaran har ma ta faɗa da uwar yaran cewa wannan kawun zai ɗauka wannan zai ɗauka wannan to yanzu wannan al'adai an batta to kin ga yawanci za ki ga iyaye mata ƴaƴan miji ya mutu ya bar su da yara ba wani tallafi daga ko ina ita bata koyi sana'a ba ita bata iya komi ba to da only sai shine kiga wannan yaran su ne za ta ce su taimaka makaranta su ta su talla dan ta samu abincin da za ta ba to ina jin inda za a um, ta kamar tana da biyu eh. ko uku kila inda za a ce wasu su je makarantar safe wasu su je ta yamma za a samu a haka amma ina tabbatar maki kamar tallan nan wasu dole dole ne kuma ita uwai inda za ta kamar yanzu mu abin da muke in in kina da yaya sai mu baki su jari sai mu ce amma ki yi ki kamar kofa gida ki kosai ko wani abu nan haka ki bar yaran ki su je makaranta ba mu hana su talla ba in sun dawo daga makaranta za su iya zuwa talla at least dai ke kin samu abin da za su ci abincin da za su dawo in sun su kuma su kuma sun je makaranta to in ƙara NGOs za su iya yin wannan da kuma gwamnati za ta ji tun tunda yanzu ai akwai ana akwai ana ana duba um, mata waɗanda su suka mutu yawanci za ki ga akwai a lot of NGOs suna dealing with widows din nan to in za su yi wannan ai empowering mata no mata house mall ko dubu biyar kika bata za ta iya so untiya wake da da mai ta zo kofar gidanta ta kosai to in ta yi kudin kosan nan za ta iya za su iya cin abincin safe cikin kosan da ma za ta iya ba su su ci to sai su tai makaranta in sun dawo kuma sai kuma ta dora musu talle in dole sai sun yi talle sai su ci gaba da yin wannan to banda wa'annan wa'ana irin matsaloli ne matan karkara suke fuskanta ko kuma mata dai gaba ɗaya ma a arewacin Najeriya to mata a arewacin najeriya kin san mu ana saboda addini yau take ganin sai ki ga mace ta zo ta zanna ba ta komi maza mu suke ba mu ci suke ba mu sha suke ba su komi ba su yin wannan sun yi depending akan maza to mm. da duk ba namijin sai kuma kin ga sai a jijiki in ma ko mu masu kuɗin ma ne ko kusan ban masa kuɗin ba su iyaye da za su juya ba sai ga an masu wayo an kwace an yi abin da saboda haka ni kira na ga mace kowace mace ta tashi ta koyi ta zama responsible ta samu wani abin da take ko kina cikin gida ba sai kin hita ba za ki iya saye da sayarwa kina cikin gida ko omo ko menene kina kokullawa at least da kin iya canza taro ki maida shi naira in an baki kandar sai kamar 50 kobo za ki iya maida shi 1 naira wani abu to kin san zafin neman kuɗin sai ki ga to za su zama abin nan hmm. matan kankara alhamdulillah su suna noma suna hidimar su amma dai matsalar matan cikin birni sun fi matsala sai ke ga bata komi mace bata komi ni ina nuna masa ina ce ko ni lokacin ina ina mata gwamna ina da gona ina hmm. noma ina da kaji kuma ina mata gwamna zan fita in je in zagayo kajin in yi menene in yi waya in yi don saboda in samu abin yi kin ga yanzu da da mai gida na ya mutu ban iya komi ba shikenan na zama ni ma na zama mare ne wato ni ina mare ne yaushe zan kula da marayu to yanzu wani shiri ne kike da shi nan gaba ko wani abin da kike niyya yi ma al'umma na tallafa ma al'umma alhamdulillah kamar dai wannan kungiyar ta wayef da nake magana mm. yanzu abin da nake ina da man gama wannan da waɗannan matasa za mu ci za mu fara rarraba abubuwan da muke da su ma abin kin ga yanzu da kike cewa matan karkara ko kuma eh. mata nake ce miki suna zaman banza okay to dama mun yi niyyar muna da mun sau a lokacin kafin mai gida ya mutu na sa mun sau machines da yawa nan na dinki eh. muna da na saka kyauta ake ba su wa'annan su keken dinkin da injin taliya kyauta za mu ba su amma abin da muke muka lura in kika ba da abu kyauta ba a appreciate updating nashi wasu in kin ba su ma sai su saida shi yasa muka ga maimakon mu dauki injin din gaba daya mu ce mun ba injin din taliya ko mun ki mashin why not mu yi haya kanti mu sa machines din a kantin sai mu rijista ku ku zo ku koyi dinki na tabbata in kin iya dinki ko mun ki mashin ba za ki saida ba haka ne tunda kin sani in ma baki na na na saidawa ba kin ma 'ya'yanki Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin babbar bakuwar tamu hajiya turai yar aduwa da miss julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya to madalla bari yanzu mu sake koma kaduna inda za ku ji cewa kungiyar likitoci ta jihar za ta tsunduma cikin yakin yajin aiki na sai ba ta gani a wannan lahadin idan har gwamnatin tarayya ba ta biya masu ma 'ya'yanta bukatunsu ba ga rahoton isa lawal kara haɗaɗɗiyar ƙungiyar ma'aikatan lafiya reshen jihar kaduna ta ce ta shirya dukawa yajin aiki daga karfe sha biyun daren ranar lahadi matuƙar dai gwamnatin tarayya ba ta biya mata ta ba kwamarat nyande ahmad mai riga shine shugaban ƙungiyar malaman tsafta a jihar kaduna kuma ɗaya daga cikin mambobin haɗaɗɗiyar ƙungiyar ma'aikatan lafiya a jihar abin da wai tsara mu a nan shine eh, yajin aiki da za mu shiga sha biyun dare daga ran lahadi mai zuwa ɗinnan. wanda ma'aikatanmu duk a kafofin aiki daga asibitocin jiha da ƙanana da comprehensive health centers abin ya taso daga ran sha biyun dare na ran lahadi cewa kowa ya zaman sa a gida saboda mun shiga yajin aiki yajin aikin nan kuwa umarni ce daga ainihin kungiyar tamu ta haɗaɗɗiyar kungiya ta ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasa da suka umarce mu a yi shine za mu shiga haƙoƙi ne wanda an tara tun kusan shekara aru aru ma daga baya wanda suka taru suka yi katutu kullum a ce kaza da gwamnati yau a ce kaza kuma ko ina an yadda ya kai ga lokacin da ma wayannan matsalolin da suka yi katutu kotu ita kanta ƙungiyar haɗaɗɗiyar malaman kiwon lafiya suka je na ƙasa suka shiga kotun da ake cewa National Industrial Court kotu ta tabbatar mana da wansunsu wa'ansu kuma sun ce a koma a je dilin da su abinda ake cewa a turanci administratively to duk wayannan an zauna da su gwamnati akwai takardu da an sa hannu gwamnati sun sa ainihin kungiyoyin labor din sun sa an ma sa ranakun da za a fara aiwatar da waɗannan abubuwan amma shiru kake ji kamar an shuka dusa so yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka gaba abin da ya rage mana dama ƙarshen kukan shi ma'aikaci shine yajin aiki tunda gwamnati ba ta da wani abu ba ta da wani irin waka da ya kamata ita ta ji a kunninta in ban da yaji yiwa a ce tun da can me yasa ba ku ji yajin aikin nan ba sai yanzu ai mun faɗa ai dama yajin aikin nan ba an je tun nan goma sha biyu ga watan 2014 ba ne ai mun mun faɗa in ba ya kamata ma yabo ne ai ba kamata a daga in ba in ba yabo to ai ba fallasa ai mun ce ba za mu je yajin aikin bane cikin tausayi saboda irin wannan fitilun da suke faruwa daga can north east za mu zauna don mu tallafa wa inda za su taho nan suke neman magani suke neman a taimaka musu to kuma dan mun shiga yajin aiki yanzu wani sai ya zo ya ce zai kore mu to muna jiran shi ita kuwa shugabar haɗaɗɗiyar kungiyar ma'aikatan lafiya ta jihar Kaduna Comrade Cecilia Musa cewa ta yi kungiyar na shirye ta ɗage yajin aikin da ta shirya dukawa da zaran gwamnatin tarayyar ta cika musu bukatunsu. In dai mun samu biyan bukata ba ma amfani a je yajin aikin ba ma da son mu bane za a je wannan yajin aikin bisa ga abin da mun riga bayanin da mun riga mun bako saboda da ba ka sanin waye ne wannan abun zai shafa saboda tausayi ma ya sa ba mu fara ba har wai sai ran litini din ne za a fara saboda mun san abin da yake matsala idan wanda ya kamata in za a yi ma mutum aikin fida a asibiti inda ma'aikata suna aiki asibitin gwamnati kudin da za ka je ka biya a na, eh, asibitin zaman kanta a zai ninka wanda da ka biya kana a uh, asibitin gwamnati saboda haka saboda tausayin haka muke fatan da za a za mu samu yadda muke so yadda za a je a shawo kan Eh, federal ministry of health yadda za su releasing wa'annan sakula game da wa'annan um, ruling din da kotunan nan sun riga sun yi a bamu abinmu sannan a zauna lafiya fatanmu shine kowa ya koma kan aikin shi in mun samu biyan bukata dama dai sauran takwarorin kungiyar na wasu jihohi sun riga sun duka yajin aikin abin da ya sa uwar kungiyar ta kasa ta wa da reshen kungiyar na jihar Kaduna cewa lalle ne fa ta bi sauran takwarorinta a yajin aikin domin tabbatar da an cimma burin da suka tasa a gaba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Kayan gobe na ke ci. To, madalla. Malam Salisu Rabi mai jaridun Arewa suke suka mai da hankalinsu a kai wannan makon. Sarkin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda a ta na biyar ta buga labarin da ke cewa harin Boko Haram na garin Gaidan ya tilastawa jama'a hijira zuwa Nijar. Labarin ya ci gaba da cewa harin 'yan Boko Haram a garin Gaidan da ke jihar Yobe a makon da ya gabata ya jawo asarar rayuka da dukiyoyi na miliyoyin naira tare da kone babbar kasuwar garin ya tilastawa dubban jama'a yin hijira zuwa garin mai nasaruwa da ke jihar defa a jamhuriyar Nijar. wakilin jarida aminiya wanda ya yi ziyarci garin na maina saruwa a niger a ƙarƙashin tawagar gwamna alhaji ibrahim gaidan ya ce gwamnan ya jajantawa 'yan gudun hijirar dangane da bala'in da ya amka musu inda ya alkawarin gwamnatin jihar za ta tallafa musu a kuma shafi na shida jaridar ta aminiya ta buga wani labari da ke cewa jama'a sun yi wa alkali bore a samu naka labarin ya ci gaba da cewa ɗaruruwan jama'a a garin samunaka da ke jihar kaduna sun gudanar da zanga-zanga ɗauke da kwalaye masu rubutun ba so da ba mu yarda ba da ba maso rashin adalci don nuna rashin amincewa da sake dawo da wani alkalin kotun shari'ar musulunci mai suna malam haruna aliyu ya'u da aka fi sani da mai lullubi a ranar litinin ɗin da ta gabata masu zanga-zangar waɗanda suka yi jerin gwano a cikin motoci da kan babura da masu tafiya a ƙafa sun datse babbar hanyar da ta latsa garin samunaka tare da zuwa ofishin 'yan sandan garin da fadar mai martaba sarkin samunaka da kotun da alƙalin zai dawo ya ci gaba da aiki Ita kuwa jaridar Leadership Hausa a shafinta na bakwai ta buga labarin da ke cewa tarawa Jonathan Naira biliyan 21 na kamfen zalunci ne in ji Amoke. labarin ya ci gaba da cewa an bayyana yadda aka tara wa shugaban kasa zunzurutun kuɗi har naira biliyan 21 domin ya yi amfani da su wajen yakin neman zaɓe da cewa abu ne wanda ya saba ka'ida da kuma nuna rashin hankali da tunani bayanin hakan ya fito ne daga bakin shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci kamar yusuf yusuf amoke a yayin da yake zantawa da manema labarai a sa'ilin da yake mayar da martani dangane da yadda wasu kamfanoni da ƙungiyoyin gwamnati suka tara wa shugaban ƙasa goodluck jonathan zunzurutun kuɗi har naira biliyan 21 domin ya yi amfani da su wajen yaƙin neman zaɓe na shekara ta 2015 wanda a cewarsa wannan ya saɓa wa ƙa'idar mulkin domakaraɗiyya Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafin ta na takwas, inda labarin ke cewa 'yan sanda sun harbe Fulani har lahira kan Naira hamsin a Adamawa. Labarin ya ci gaba da cewa wasu jami'an rundunar 'yan sanda su biyu sun harbe wasu Fulani makiyaya guda biyu har lahira a ƙaramar hukumar ta Ongo da ke cikin jihar Adamawa. rahotanni da suka fito daga yankin da lamarin ya faru sun tabbatar da cewa lamarin ya faru ne a wajen garin toango bayan da 'yan sandan suka nemi karɓar naira hamsin na goro a hannun fulanin makiyaya wanda su kuma suka ƙi badawa da yake magana game da lamarin babban jami'in yada labarai da wayar da kan fulani makiyaya na kungiyar miyatta Allah ta ƙasa sunusi bara ya bayyana lamarin a matsayin abin takaici inda ya ce da ƙyar suka shawo kan yan uwansu fulani don kuwa sun fusata inda suka nemi ɗaukar fansa akan jami'an tsaron na 'yan sanda muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano najeriya To Madala yanzu ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ku mana. Assalamu alaikum gidan rediyo mai kamata. Daga farko suna na gamba barau fatattun daga ga ubangijin da Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ya halicce mu ne ga irin abin da Allah ya nuna mana akan zuwan shugaba Jonathan da inan jihar mu ta Lagos mun ga inda yake watsi da kuɗi ana bin su a masa ihu ana to jama'a a nama kawo karshen shirin namu na wannan hatsin sai da da lasar dan ubangiji Allah ya kai mu ku sake je mu da wani sabon shirin huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.